الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau wannan safiya ta lahadi 25 ga watan juma'a da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da tara ga watan biyar wato mai dubu biyu da goma ci gaba da karatunmu na littafin al-rahim al-maktub tafsirin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam har yanzu muna muƙaddimat da muka fara a tun farkon wannan darasi wato da suka shafi halayen larabawa zuwan Allah kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam satin da ya wuce da na ambata mana cewa daga yau za mu gaggawa mu gama wannan mukaddimar saboda mu shiga abin da ya shafi nasabar manzo sallallahu alaihi wa sallam to amma bayan wani roƙo da wasu 'yan uwa suka yi za mu ci gaba da muka saba din cewa a bi a hankali har a karance waɗannan mukaddima gaba ɗaya sannan mu fara dama abin da ya sa na yi wata shawara tunanin ganin akan shiga wasu abubuwan da ina fahimtar kamar wasu daga cikin wanda suke zaune kamar ko ba sa fahimtar ko kuma yana tafiya wani wurin da ban basirar ba amma yan uwa sun bayyana cewa yin su haka din a ci gaba zai fi zai fi sa kuma mu fahimci abin da yake shi ne halin mutane musamman larabawa da wanda ba larabawa ba a zamanin manzo sallallahu alaihi sallama. ko kuma <clears throat> halin da suke ciki kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ala ayi halin za mu ci gaba din insha Allah duk da dai zan wuri a dan tafi da sauri din za mu tashi akan alhalatu diniya wato halin yanayin al'amuran addini a gun larabawa ko kuma a aljaziratul arabiya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam malam safiyar rahman al-mubarak furi a wani littafi nasa ar-rahiq al-maktum yana cewa kanat hadhihi diyanatu hiya diyanatul arab abinda ya gabata na ambatan addinai an yi magana akan wato masu cakuɗa addinin annabi ibrahim tare da shirkoki da bautar gumaka aka yi magana akan yahudawa sannan kiristoci sannan aka yi magana akan majusawa da kuma sabi'awa wannan halaye da ya ambata ko wannan addinai ya ce waɗannan su ne addinan da larabawa suke yi a lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da wannan addini na musulunci. Haina ja al-Islam wato lokacin da musulunci ya zo. Ya ce, "Bukad asaba hadhihi diyanati al-inhilalu wal bawaru." Likicewa da lalacewa da alaka sun sami waɗannan addinan gaba ɗayansu. ce in hilali abu gaman ya warware gaba ɗayansa a neme shi a rasa inda an kulla shi kamar abin da zai sa har wasu daga cikin masu biyayya ga wannan addinin su watsar da shi su daina bin su bawar kuma ana son abu ya lalata shi ma ya halaka yace fal mushrikuna alladhina kanu yad'una annahum ala dini ibrahim mushrikan da suke da'awar suke riyawar cewa suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kanu ba'idina an awamira aw awamiri wa nawahi shari'ati ibrahim sun kasance suna nesa matukar nesa daga umarni da hali na wannan addini na annabi ibrahim da shari'arsa muhmilina ma a tasbihi min makarim al-akhlaq suna watsi da abinda wannan addini na annabi ibrahim ya zo da shi na wato halaye da ɗabi'u masu kyau wa kathurat fihim al-ma'asi saban Allah ya yawa a cikin su wa nasha'a fihim ala tawali zamani ma yansha'u fil wasaniyin min 'adatin wa taqalida tajri majra al-khurafat ad-diniyah sannan abubuwan da suke aukuwa suke samuwa suke tashi akan same su daga masu bautar gumaka waɗanda kwata-kwata dama ba su haɗa nasu addinin da na annabi ibrahim ba irin na al'adunsu da gargajiyarsu waɗanda akan ɗauke su ma'ana kamar yadda al'amura sukan gudana na tamfe-tamfe na addini to su ma suka samu a cikin wato larabawa بين بوشي والزمن وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بامغا جدا وأنه يتأثير أكان العيوة تزم أن تتوى تتسياسة تكون متأديني وتتأثير ما تقاقر يدفك وأن الحال وأن الدينان لا رباكي نيسي أما اليهودية أما shi addinin yahudawa fagadin qalabat riya'an wa daga addinin da Allah ya turo annabi Musa da shi ya juya ya koma wani addini da ma abin da ke cikin sasariya da kuma yin hukunce-hukunce da son rai kowanne malami daga cikin malaman yahudawa ya kaji abin da ya ga dama ya ɗora wa mutane wasara ru'asa'uha shugabannin wannan addini suka zama arbaban min dunillah wato abubuwan da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki ya tahakkamuna fil nasi sune masu hukunci cikin mutane ma'ana sai abin da suka so ake yin hukunci da shi wannan lokaci hakika addinin yahudanci shine a lokacin da misali duk da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ɗari biyar da saba'in kenan a lokacin waɗannan malamai na yahudawa kamar yadda suke da'awa sun gama rubuta abubuwan da suka tsara rubutawa akan wani littafi nasu da suke kira at-talmud ko kuma in ce al-mishnah shari'ar yahudanci ta kunsu daga farkon ta zuwa ƙarshe kan abubuwan da malamansu suka rubuta na sharhi akan taurat da suka samu aka wa annabi musa alaihi salatu wassalam na ambata mana a wasu darussan da suka gabata cewa yahudawa sun samu kansu lokacin bukhtanasar ko na bukhtanasar ya kwashe su ya mai da su bayi a babil ko to bayan da suka dawo daga babil lokacin da mutanen farisa suka yantar da su daga hannun babilawa da suka dawo wani daga cikinsu ana sai masa izra a larabce uzairu ya yi da'awar cewa zai iya tuno duk abin da ke cikin littafin annabi musa ya zauna ya shata ya faɗa ya rubuta wannan abin da ke hannunsu da ake ce ma wato bible musamman wanda kirista suke kira old testament ma'ana tsohon alkawari daga nan suka ci gaba da rubuce-rubuce a kai suna rubuta sharhi na tafsiri wanda a tsarinsu na ilmantarwa da suke yi a tsakaninsu suna kiransa midrash midrash kamar abin da ya shafi dirasa a larabci ne a eh, lugan ibriya suke kira midrash midrash shi ne ilmantarwa da ta shafi tafsiri na wannan littafin da suka zo da shi suka yi ta ta'aliki ko na malami sai zo dauki a taura sai ta ta'aliki ya rubuta abin da ya ga dama ita ne sharhi ga wannan shari'a ta annabi Musa daga baya aka samu wasu malaman daban wannan ina baku labarin kafin zuwa annabi isa ne tsohon labari daga nan wasu malaman nasu suka zauna suka rereye wasu abubuwa da suka shafi fikihu a cikin wannan ilimin tafsirin da ke cewa midrash suka sami wata hanya ta ilmantarwa da suke ce ma mishna mishna ya zo a lugar larabci mishna da sa'o wanda suka same shi ta hanyar maimaita da tikirarin ilimi domin ɗalibai su haddace to akwai wani malami daga cikin su ana ce masa yahuda hanafi ya tashi ya tattara irin waɗannan wato rubuce-rubuce da suke ma mishna ya haɗa su ne ɗaya zuwa wani littafi ya sa masa suna mishna ɗin ana ce masa mishnatu yahuda hanafi a shekara ɗari biyu da ashirin miladiyya ma'ana bayan annabi isa alaihi salatu wassalam to daga wannan lokaci sai malamansu suka ci gaba da sharhi kuma akan wannan mishina din maganar dai a dunkule nake ta don zancen yana da yawa a wannan babin suka ci gaba da rubuce-rubuce na bayani me ake nufi da wannan mishina littafi ne na fikihu da suka kashi zuwa kashi shida akwai abin da shafi harkar zira'a abin da ya shafi wato eh, noma da abin da ya shafi aure da ibadar da suke yi a wajen ibadar su a nan baitul maqdis da abin da ya shafi wato jinayat idan mutum ya kashe mutum me za a yi masa da kuma in ya ji masa ciwo me za a biya da diya da hukunce hukunce ko da makamantansu da abin da ya shafi tsarki haka za ka ji su kamar kana karanta littattafan fikihu na musulunci haka shi wannan mutumin ya kakkasa abin zuwa kashe shida malaman su na bagdada a lokacin nan suke cewa babil wasu wanda ba su dawo ba lokacin da aka dawo wancan da kuma waɗanda suka yi hijira daga nan filistin suka sake komawa babil suka ci gaba da sharhi irin nasu malaman da suke falazin su ma suka ci gaba da sharhi irin nasu wannan sharhi da aka haɗa shi shine suke kira talmud sun rubuta shi da ibriya kuma a zamani yanzu an fassara shi zuwa wato harsuna da dama turanci faransanci jaman da sauransu babban littafi ne ya kai mujalladi ashirin a wannan littafin shi suna da a wasu sun gama shi da rubuta shi komai a shekara ta ɗari biyar kafin wato bayan annabi isa alaihi salatu wasalam wato wannan miladiya da ake cewa ɗari biyar kun ga kenan kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara kimanin saba'in shi yasa a cikin littafin babu wata ishara idan dai ba ciccirewa suka yi ba dangane da abin da ya shafi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma domin me wannan kuma ma'qul kasancewar sun gama rubutunsa kafin wato zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam daga nan alhamdulillahi daga nan waɗannan mutane suka ci gaba da sharhi da kuma ta'aliki akan waɗannan littafai nasu har ya zama cewa dai duk wani abu na shari'a da suke so sun rubuta shi kuma sun bayyana mai suke so a lokacin kamar da malamin ke faɗa a nan malaman nan su ne komai kuma su suke faɗin abin da suke so a wannan addini nasu za ka ga malami ya halatta wa kansa ya fito da shari'a ya dangana ta zuwa ga Allah ba tare da ya damu da sawa'un Allah ne ya faɗa ko kuwa ba zuwa su da dama da annabi Musa ba za ka ga suna zancen annabi Musa ce kamar da za a gani a littafin hadisi namu a musulunci za a ce annabi sallallahu alaihi ya ce kaza ya ce kaza su ba ruwan su kawai asalin abun su abinda malamin nan ya tsara bal har suna itikadin cewa suna da wata makaranta wai idan malami ya mutu saboda darajarsa malamin yahudu fa nake faɗa don ina da can addinin yahuda ne a cikin aƙidar su wai akwai wata makaranta da ake zama a yi karatu a sama daga cikin masu haɗuwa su yi karatun har da Allah kan ina lillahi wani a zauna a karanta wannan littafin da suke mutum mutu da malaman da suka riga suka mutu daga cikinsu da kuma mala'iku da ubangiji wal iyazu billahi sai a zauna a tattauna har ma za ka ji wani malami daga cikin malamansu za a kawo matsala sai wani daga cikinsu ya ce wa abu kaza halal ne Allah kuma ya ce a'a haram ne shi kuma ya tsaya akan cewa a'a haram halal ne ko wata kisa da suka kawo a cikin talmud wani lokaci akwai wani malami nasu ana ce masa alhakam hula sunansa kenan wai na cikin mutane masu baiwa wajen sanin ilimin tsarki cewa abu kaza mai tsarki ne abu kaza mara tsarki ne ma'ana abu kaza mai najasa ne abu kaza mai tsarki ne wata rana sai ake tattaunawa a can din amma na a darasar da ake a can suna fi mata al ta samawiyya ma'ana haven academy ana tattaunawa idan wai dan farin abu ya fito a jikin mutum na alamar kutulta dan dubu ne guda daya wai mutum zai zama mai tsarki ko kuwa wato kalmar kuturta ko ciwon kuturta a gun yahudawa yana cikin ciwon da suke damuwa da shi duk mutumin da aka same shi da wani dan farfari ya fara kuturta to ana fitar shi daga cikin al'umma najasa ne gidansa najasa ne duk abin da jaba najasa ne haila a wurin su gaba ɗaya in akwai mace mai haila a gida to gaba ɗaya sai dai a da ita a je a yi mata kaima kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa suna shaddadawa akan abin da ya shafi haila ko yawwa to haka nan kuma duk abin da ta taba tabawa kawai ya zama najasa kun ga akwai tsanani a wannan addini to a lokacin nan wai sai aka yi saɓani wai Allah ya ce a'a najasa ne duk mutumin da yake da ilimin wani sai wani malami a cikin malaman ya ce a'a ai wani mutumin da yake da ilimin wani alama mai ƙarfi ne wai aka yi ta nizai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba ku da Allah ba shi da kima a gun waɗannan mutane sai aka ce a to ai yanzu wa zai yanke hukuncin a gane gaskiya sai aka ce ko ni malami sunansa huna amma yanzu yana nan a duniya bai mutu ba sai aka ce to aika mala'ika mutuwa je ta huce mala'ika mutuwa ya zo duniya sai sami wannan mutumi wani yana zaune a gindin bishiya yana karatun a taura to wai a ka'idar addini su inda kana karanta a taura mala'ikan mutuwa sai dai tsaya gida ka sai ka gama sannan ya karɓi ranta za ka ga mutuwa sai tsaya a kansa yana jinan wata dama daga ya dakata karatun sai afka masa a lokacin dama a yadda suke faɗa lokacin daular rumawa ne rumawa sun hana ka karanta a taura haramun ne a ganka ma kana karanta a taura to a lokacin shi yana cikin waɗanda suka yi tawaye da daular rumawa suka ce ba za su daina karatun ba an sa 'yan sanda su ta neman to yana zaune sai ya ji wani motsi a bayansa kamar wani ice ya motsa ko ciyayi haka sun yi motsi sai ya ɗauka yan sanda ne ko sojojin gwamnati suka zo su kama shi saboda yana karanta a taura sai wai ga ya gani wai ga wannan da zai yi kun ga ya dakatar da karatu sai mala'ikan mutuwa wuf sai ka tsoron sai aka ɗauke shi wace aka tafi da shi wannan majalisa ta karatu talmud aka ce eh to ga ma yahu na fa ya zo yanzu ya za a yi sai aka tambaye shi kaji kaji kaji kaji ga mu mun ce kaza wai Allah kuma ya ce kaza to a lokacin wai wani ya duba abin sosai sai shi a wannan ai hukunci tahara ma'ana gaskiya ne maganar Allah ita ce gaskiya cewa mai tsarki shi nan sai aka haƙura magana ta ƙare babbar hula yanke hukunci abinda Allah ya faɗa shi ne to wannan irin suwar, ina na ba ku wannan labarin ne ba dan komai ba dan ku fahimci yadda Allah madaukaki yake a gun ya hudu kamar yadda aboki yake a wurin sa haka Allah yake a wurin ba ruwansa da girmama shi ba komai su saboda eh, a wurin su a da su suna ganin su ɗayan sa ne kawai duk abin da suka yi masa ba abin da zai musu suna ganin haƙƙi ne nasu akan Allah ya sa duniyar nan ta zama tasu kuma ya sa su a aljanna shi yasa a cikin wannan littafin da yake hannun kirista yanzu da suke cewa old testament ka je karanta shi daga farkonsa har ƙarshe ba magana tashin alƙiyama, ba magana aljanna ba magana wuta amma a cikin shi talmud akwai maganganu da yawa tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza amma kuma suna da wata fahimta ta daban dangane da kiyama wasu suna ganin kamar ma a ra'anar rayuwar duniya ne ma kawai za a rayu idan masihunsu ya zo zai ba su mulki to wannan shine tashin kiyamar kuma shine aljanna mulki ya dawo hannunsu kawai suka gaba da rayuwa ba sa zancen mutuwa har jahannama lafazin jahannama akwai shi a wurinsu gehennon suke ce mata sun ce asali wai wani wadi ne wani kwari ne na wata kabila da suka saba ma Allah sunansa banu a wadi bani jahannam daga nan aka samu abin a cikin maganganun da wannan suna da yawa wannan abin da nake so nuna mana yadda malaman yahudu suke yadda suke faɗa abin da suka ga dama kuma ya zama addini kun ga ta akan Allah madaukaki suna ta hakuri waɗannan misalan suna nan da dama wannan shine halin da addinin yahudanci ya kai kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai lokacin kuma da irin wannan abin da suke faɗa na tattaunawa ta addini a watan makaranta da suke ce mata ah, da Allah ya da mala'iku da kuma ah, hakamat sun mutu za ka ga wai idan aka tattauna aka saba mm, su waɗannan mutanen malaman yahuda suka saba ma Allah akan wani abu na wani hukunci yace halal ne suka ce haram to idan ya zama wai nasu ne mai rinjaye wai sai farin ciki wai ƴaƴa na sun rinjaye ne ƴaƴa na sun rinjaye wannan duk yana nan haka yake a rubuce a cikin waɗannan littattafai wanda wannan dan hutu ne ɗan kaɗan na irin tashin hankali da sabon Allah da suke cikin wannan littafi in na ce maka ɗan kaɗan to sai ka kimanta sauran su gani yaya manyan su Allah ya sauke to yace wa yuhasibunahu hatta ala qatarat an-nafs suna yawa mutane hisabi mana suna kama su da laifi hatta akan abin da kake tunani a zuciyarsu. tunanin zuciya Allah maka yana kama mu da shi to malaman yahuda suna kama yahuda da laifin in ka saba musu suna cewa duk wanda ya saba wa maganar haka to ya sahiqul qatl ya tantance a kashe shi malaman yahudu suka yi hukunci cewa ai kaza kai kace kaza sabanin haka to sai a kashe mutum sannan yake wa hamasati shifa da irin ladar da fatar baki take yi motsin baki kawai dan abin da zai ambata ma za iya kama ka da laifin wa ja'alu hammahum al-hawwata bil mali babban abin da ya dame su shine wato su samu abin da babbar abin da irin babban rabon da za su iya samu wato su karbe dukiyar mutane wa ri'asa da kuma shugabanci wa in za addini ko da addini ya tozarta wantashara al wal kufr ya kuma zama wato ilhadi rashin imani da Allah da kuma kafirci ko da zai yadu a cikin mutane wa ta'awunu bit ta'alimi allati hadda Allahu alaiha da kuma sakaci da watsi da karantarwar da Allah madaukaki ya kwadaitar a kanta wa amara kulla fardin bi taqdisiha kuma wanda ya umarci kowanne mutum ɗaya daga cikin su ya girmama mata ya tsarkake ta wannan halin addinin yahudanci ke kuma a dunkule ne bi kulli kisa wa amma nasraniyatu amma addinin kirista faqad adat wataniyatan asirat al-fahm addinin kirista ya juye ya zama wani irin wato maguzanci na bautar gumaka wadda ba a iya fahimtar ta domin mun san aqidar kirista ita ce mai cewa annabi isa alaihi salatu wasalam zuwan nan da ya yi to wai ya zo ne don ya kankare zunuban annabi adamu da duk ‘ya'yansa har zuwa tashin alkiyama sai yasa suka buɗe su damar su aikata duk abin da suke so da tunanin cewa daga ka je ka yi abin da ake ce ma i'tirafi i'tirafi shine confession kaje je wurin fada ka ce na yi kaza na yi kaza shi yana bayan wani kyaure sai kuma sai ka tsaya ta baya ta ce yau na yi kaza na yi kaza na yi kaza mara kyau na je wuri kaza na sashi kuɗi na yi waye an yi kaza ya faɗi duk laifukan da ya yi shi kuma a lokacin sai ce an yafe masa shi shikenan ta ƙare sai sake buɗe wani sabon fefe kuma kuma sannan lokacin aka yi wani taro hmm, ɗari uku ne ke da ashirin da biyar ba ɗari biyar da ashirin da biyar ba ɗari uku da ashirin da biyar a miladiya ya tara malamai ya ce ai ya kamata ma ya zama cewa a wannan zaman a yadda cewa kawai yesu dan Allah akwai malaman da suke kan tauhidi na zamanin annabi isa ba su saki wannan layin ba ana ce musu almuwahiduna har zuwa yanzu akwai gyauransu yan kaɗan za ka ji ana ce musu unitarian a america a cikin kiristoci su ne kadai al'ummar da ba su yadda da cewa annabi isa ko dan allah ne ko kuma allah an zuwa yanzu amma ba su da yawa kwarai protestant sun yi rinjaye a kansu suke sun ma musu abubuwa da dama na addini amma dai akwai su to a wannan rana sai aka kama irinsu da yawa aka kakkashe waɗanda suke da aƙida Yan maguzancin addinin romawa na bautar gumaka da suka shigo addinin kiristanci wannan ra'ayin nasu da suka karɓa na constantine sai ya zama shi aka rinjayar a wannan zaman na shekara ɗari uku da ashirin da biyar tun daga wannan lokaci aka fara institutin ko aka tabbatar da aka kafa shi a matsayin hukunci cewa annabi ita Allah ne ba wai dan Allah ba mun fahimci wannan mun rike tarihi ɗari uku da ashirin da biyar duk wanda ya kiristanci kafin wannan lokaci bai taɓa da'awar annabi isa allah bane shi ko kuma ɗan allah daga wannan ranar Constantine din shi ne ya kafa wannan abu ya zama musu ka'ida ya shiga wannan addini shi ne har zuwa yanzu kun ga ya zama me ya zama wasaniya bautar wani wanda ba allah ba dama mutanen romawa suna bauta ma kamar mutanen girki girki suna bauta ma rana ne su wata da sauran abubuwa ilimin taurari a wurin su yayi nisa sosai a wurin su hatta Yahuda suka dauka ya shiga cikin abubuwan su ya bata musu nasu addini kun asali dai addinin annabawa yana zuwa ne da da tauhidi to haka nan addinin annabi Musa ya zo da tauhidi mutane daga ba suka gurbata haka nan annabi Isa alaihi salatu wasallam ya zo da tauhidi waɗannan mutane suka lalata da suka shiga addinin Romawa to yace wa saniyatan asiratan al ta zama wata gar abin nan wato ah, maguzanci na bautar gumaka wanda wahala ne ma a fahimta domin wata aƙida ce da yana da wahala ka babu wani hankali da ya iya fahimtar wai uku ta koma daya ɗaya kuma ya koma uku ba a taɓa yin wannan ba a tarihi sai akan addinin kiristanci mun fahimci uku ta koma ɗaya ma'ana suna cewa ah, da Allah da annabi isa da ruhi mai tsarki da suke faɗi suna cewa kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ne amma kuma a lokaci guda dukkansu abu ɗaya ne Allahn Allah ne isa Allah ne ruhi mai tsarki ma Allah ne kuma a lokaci guda dukkaninsu guda uku ɗaya ne shi ne ibn taimiyya a littafin da rubuta al-jawabul sahih liman baddala dinal masih yake cewa babu wani hankali a tarihin dan adam da ya taɓa zuwa da irin wannan tunani duk wanda ya kirkiro da ilimin lissafi cewa ka haɗa ɗaya da ɗaya dole a ce biyu in ka ƙara wata ɗayan dole a ce uku ba a taɓa jin wanda ya ce ukun nan kuma za a iya sa equal sign su zama guda ɗaya ba ba taɓa yi ba duk wanda ya kirkiro alama ko ilimin lissafi to wannan abin ya wuce hankalinsa yau shi yasa hatta a yau din nan idan ka tambayi kirista a ina ya sami Allah guda uku kuma a lokaci guda a ce musu guda ɗaya ne sai ce wannan shi irin wannan ilimin abin da ake nema a gurin mai bi kamar da suke faɗa da hausa ko mai bi to shine kawai ya yadda ya miƙa wuya ba a tunani daga an ji za ka tunani akan wannan za a ce za a kore ka daga coci kun ga wannan addini ba zai yi addinin Allah ne wanda a ce hankali ba zai karbe shi to wannan shine halin addinin kiristanci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an riga an shigar musu da wannan wasaniya ne shi yasa amma duk da wannan abu Allah madaukaki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ne da yahudu da kirista ya kira su ne ahlul kitabi wasu suna tsammanin wai bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka sa ma waɗannan mutane ake kiran su ahlul kitabi kuma har ya zama cewa aka halatta auren ƴaƴansu mata da cin kansu ba bayan manzon Allah ba a kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addinin suna da kuma wannan kwarifin da lalata addini ya faru tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa Allah mun ce ba mu labari ba a cikin Al-Qur'ani laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam a wani wata ayar kuma yake laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha waɗannan da suka ce Allah ɗayan abu uku ne sun kafirta amma duk da haka ya kira su ahlul kitabi ya halatta auren ƴaƴansu mata ya halatta kuma cin yankansu mun gani yawa a kenan wannan wani hukunci ne na daban wanda Allah madauki ya dora akan waɗannan mutane domin manzon nan namu sallallahu alaihi wa sallama manzo na ƙarshe wanda ya fi kowanne annabi daraja addinin da ya zo da shi ya zama cewa a ja hankalin waɗannan masu littafi din su zo su bi shi shi yasa aka dan girmama abin da suka zo da shi ake kiran su ahlul kitabi ina fata mun gane yau amma duk da cewa wannan idan ka kalle su ka kwatanta su da sauran mutanen indiya da mutanen iran a lokacin da suke bauta ma wato uh, wuta da kuma mutanen indiya da suke bauta ma gumakansu suke tsammanin za su kai su ne zuwa ga Allah na sama babba kamar da suke faɗa kun ga idan ka kwatanta waɗannan gaba ɗayan su mushrikai ne sirfan babu wani littafi da aka taɓa basu a wajen imani wane ne wanda ya fi wanda ya yadda da Allah kuma har ma ya yadda da cewa ya saukar da littafi ko da cewa an gurbata littafin in kai sai za ka yi mukarana a tsakaninsu wannan sun fi to irin wannan abin ne Allah maɗaukaki ya musu domin tausasa musu a ja hankalinsu su zo yadda da wannan littafin na karshe da aka saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai fata mun fahimci yadda abin yake yawa amma ba wai dan nuna an yadda da addinin nasu to shine yake faɗa cewa wa awjadat khalqan ajiban bayna Allah wal insani wannan addini na Kirista ya samar da ya aifar da wani takumi da ba a taɓa samun irinsa ba ban mamaki tsakanin Allah da ɗan adam a ce yau ga yi an nasabta wa Allah da don suna fatar cewa ɗan nan ɗa ne da aka haife shi duk da cewa daga baya suka shigar da wannan a tarjamominsu da suka yi zuwa turanci a sun shigar da kalmomin da suke ishara zuwa ga cewa wannan alaƙa tsakanin annabi isa da Allah da suka ce ɗa to suna nufin lalle wai ɗa ne na haihuwa inna lillahi wa inna ilaihi shi yasa Allah madaukaki ya tsananta wannan magana na Yahudawa ko kun ga duk da an ambace shi suna cewa su ƴaƴan Allah ne Allah madaukaki bai dauki abin da wannan ma'anar duk cewa yayi inkari yayi inkari gare su da suka ce su ƴaƴan Allah ne to amma ba irin wannan biological ma'ana suke nufi game da kirista suke nufi ba da suka hajjuye ma'ana suka ce kamar a fasarar sadoshi suka kawo kalmar digatin digatin aka faɗa ana nufin haifaffe wanda aka haife shi amma nusa littafan da suka zo kafin ko kuma rubuce-rubucen su kafin wannan na karshe duk babu wannan lafuzan a ciki su suka shigar da su Allah kiyaye shi sa Allah madauki shi ta kadu samawatu ta tafattar na min wa ta shaqqu al-ardu wa ta khirru al-jibalu haddan an da lir-rahmani walada ya kai matuka a ce abin yayi kusa a ce sama ta kekkece gaba ɗaya lamuran duniya gaba ɗaya ƙasa ta tsatsage ta rikice komai ya ruso gaba ɗayansa saboda me an yi da'awar cewa Allah maɗaukaki yana da ɗa wa ma yan bazili lil rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atihi me ati rahmani abda duk mutumin da yake sammai da ƙasa ko kuma duk halitta da take sama da ƙasa da mala'iku da ɗan adam da aljanu da komai ran tashi alkiyama ba zai zo ba a wurin ubangiji ba zai zo gaban mai rahman ba sai gaban mai rahama ba sai mai sai a matsayin bawa babu wanda zai zo a matsayin dan Allah kun ga wannan raddi raddi ne mai karfi da Allah madaukake ya zama cewa babu wani zo babu wata shugo amma da zaka dauke zaka dauke ka ka kana wani tafsiri a cewa ai ba haka suke nufi ba ba kaza suke nufi ba wannan tawili gaba ɗaya ba zai kasu Allah ya yashe mu yace wa ya yakul laha fi nufusil arab al mutadayyinin bi hadha wannan addini na wasaniya na kiristanci da zo ya dauki da ya dangana wa Allah to bai kasance a cikin zuciyar larabawa yana da masu hatta larabawan da suke wannan addini da suka karɓi kiristanci to bai yi tasiri mai yawa a zukatansu ba domin addini ne da a hankalce baya karbuwa shi yasa Allah madauki kira su ya kira su ne abwali batattu domin akan jahilci suka dora waɗannan abubuwan sabanin yahudawa Yahuda duk abin da suka yi bisa ilimi suka kangare suka kaucewa Allah madauki suka kaucewa addinin Allah da inadi da kangarewa da girman kai da nuna sun fi kowa amma banda kirista kirista jahilai ne kukin ba abin da suka sani na addinin su zaka kaɗan za ka samu wanda zai gaya maka ya fahimci abin da ke karantawa a littafin shi yasa da'iman sun suka je wurin bautar su ba komai banda ci wannan waken su yi waƙe da raye-raye kuma ba rawan zai a yi waƙar a sa kiɗa inda suke sa kiɗan wani kun kuma ba kiɗan shi kenan kowa zai kama hanya ya ce a wannan satin an gama gafarta masa komai shi kenan kuma kafin wani satin ya sake wato lodo wasu fuka ɗin da babu wato wani wani ruhi a cikin zuciya ta wata alaƙa tsakanin bawa da ubangiji eh. don haka bai yi tasirin da za a ambata ba wato zukatan larabawan da suka karɓi addinin kirista saboda me yace bi bu'di ha, an tirazil ma'ishati allati alifuha saboda wato wannan karantarwa ta wannan addinin ta yi nisa kwarai da irin tsarin rayuwar da su suka saba da ita larabawa rayuwar da suka saba da ita rayuwa ce ba ta irin wannan aƙida ta magudanci da aka lullubo mai aka sako ta a cikin addinin kirista ba walam yakunu yastati'una da an ba kasance kuma za su iya lita da irin wannan rayuwar da su suka saba ba rayuwar da suka saba ita ce ne yadda da cewa akwai Allah madaukaki shine ya halicci komai da komai wanda duk larabawa a da shi ke waɗanda suka koma suka bauta ma gumaka a cikin su ma ba su ba sun bauta musu ne saboda tunanin cewa wannan gumakan sun sa halitta mai da kasa ba in ka tambaye su wa halitta sama da kasa za su yi waye Allah amma ta hanyar wa za a bauta wai a jegun Allah sai suka zabi waɗannan gumaka suka ce wai ai sunayen mutane ne masu tsarki ba za su je gun Allah direct ba sai ta hanyar waɗannan mutanen masu tsarki wannan shi haifar musu da shirka amma ba ka zo ka ɗauki mutum ka dangana ka ce dan Allah bane wannan tunanin bai karɓi abun larabawa a yadda ya kamata ya karɓi kamar yadda kirista suke so ba wa amma sa'iru adyanil arab amma sauran addinan larabawa yace fa kanat ahwalu ahliha ka ahwalil mushrikin sauran addinan da aka ambata wato halayen su kamar halayen mushrikai ya kasance faqad tashabahat qulubuhum zukatan su sun yi kama da juna wa tawaradat aqaiduhum wa tawafaqat kuma aqidun su sun haɗu da juna kuma sun yi ittifaqi hmm. awanam wa tawafaqat taqaliduhum wa awaiduhum sannan abubuwansu na gargajiya da al'adunsu duk sun zo sun yi kama da juna sun yi ittifaqi sun dace da juna Allah kyau wannan al'alar diniya ce suwarun min al-mujtama'i al-arabi al-jahili wasu surori ma'ana wani yanayi fe fe fe fe zai nuna mana ne da zamu fahimci kaman fe kamfin ne da zamu fahimci wato society din larabawa a zamanin jahiliya yaya zaman su zama istimai ma'ana zaman su na zamantakewar yau da kullun yaya suke yace ba'da al-ba'si an siyasati al-jazirati wa adyaniha bayan mun yi bincike mun tattauna mun yi magana akan tsarin zamantakewa na siyasa da kuma addini na wato ah, larabawa na jazirar larabawa ya jimunu bina zai kyau gare mu an nulfiya shay'an min al mu jefa wani haske ma'ana mu yi wata magana ala ahwaliha akan halin ita jazirar arabiya al-ijtima'iyya bangaren eh, wato social halaye ma'ana zamantakewar yau da kullum da kuma halin tattalin arziki shine iktisadiyya wal khuluqiyya da kuma halin zamantakewar dan adam wato halaye na dan adamtaka wa fi ma yali bayanuha bi ijaz ga sunan na ambace su duk da dai a dungule na farko al-halatul ijtima'iyya halin zamantakewa na yau da kullum yace kanat fil arabi awsatun mutanawwi'atun akwai wato tabaka tabaka an ce awsat ne yana nufin tabaka tabaka mataki mataki class class na mutane a tsakanin larabawa تختلف أحوال بعضها عن abin. halin wannan wato abin da ke nufi larabawa ba kansu ɗaya ba wajen darajar yadda kowanne ke ɗaukar kowanne akwai masu kuɗi akwai matalauta kamar da kowace al'umma dama za ka samu wannan akwai masu mulki to waɗannan halaye su yake nufi da ausaf yau kuma kowanne suna da bambancin su kana alaqatu rajuli ma ahlihi fil ashrab a cikin manyan su masu darajar su ma'ana manyan mutanen su to alaƙar namiji da mace ta kasance ala darajatin kabiratin min ar-ruqi wa halin alaƙa tsakanin namiji da mace yana da kyau kuma akwai ci gaba cikinsa zai gaya mana ne halayen ya kakkasa su zuwa ga manyan mutane a ciki to su za ga suna dan girmama matansu akwai kuma matsakaita akwai kuma wato na can ƙasa talakawa za mu ji su yadda alaƙa su suke da mata wa kana laha min hurriyatil irada ta irin wannan tsakanin manyan wanda suke taimaka ma ashraf za ga akwai hurriyar irada za ga kowanne ana bashi mace tana da yanci na ta zaɓi abin da take so wani fadil qawli da kuma ta zartar da maganar da ta ga dama ma'ana ta faɗin maganar ta kuma a iya zartar da ita a suna da alƙistul aufa na wannan irin abu din ma'ana rabo mai yawa na yanci da kuma faɗin magana kuma magana ta zartu wa kanat muhtaramatan mace a gurin waɗannan larabawa irin wannan matakin da mutane manyan larabawa كانت محترمة أنا جلما ماتا مصونة أنا كيائية أنا قلاد إيتا تصل دونها السيوف أنا ذلك أن أياتي تبول كان متنسي تبول درجة إيتا كده إيتا واتو إيتا مسي وتراق الدماء أنا ضد جني وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح وأن يمتدح بما له في نظر العرب المقام الثاني idan mutum yana so a yaba maka da wani abu da yake da daraja da wani mataki mai matsayi a wurin mutane min alkarami wajen wato a ce mutum karimi ne wa shaja'a ko a ce mutum gwarzo ne to lam yakun yuqatibu fi mu'zami awqatihi illa almar'a baya magana da kowa sai mutum ma'ana sai akan sha'anin mutum saboda girmama ce in yana so a girmama shi ko a bashi darajarsa cikin abin da yake za a ce abu mai ɗaukaka ne to shine ya nuna shi mai kare mutuncin mace wato ya faɗi matsayin alaƙarsa da matarsa wannan ina ba shi daraja yace wa rubbama kanat almar'atu idza sha'at jama'at alqaba'ila lit-kalam idan mace ta so a wancan lokaci za ta iya haɗa kabilu gaba ɗaya su zauna lafiya wa in sha'at in mace ta so ash'alat bainahum nar al-harbi wal-qitali za ta iya wato rura wutar yaƙi tsakaninsu a ta yaki shekara da shekaru wa ma a haza kulli amma duk da haka faqad kana ar-rajulu yu'tabar bila niza'in ra'is al-usra ba tare da wani tantama ba wato namiji shine shugaban wato family shugaban gida ma'ana magana maganarsa wa sahibul kalimati fiha kuma shine mai faɗin magana ta ƙarshe ra'ayinsa shine ra'ayi maganarsa ita ce magana in aka ce sun saba da mace to maganarsa ita ce magana duk da wannan girmamawa wannan fa ya ce mana abun me a tsakanin manyan ashirafin su yawa wa kana irtibatu rajul bil mar'ati bi aqd az-zawaj a ce mace tana da alaka da namiji yakan kasance ne ta hanyar kulla aure tahta ishrafi awliya'iha karkashin kulawa da shugabanci na waliyanta ita matar kamar da muka sani ana cewa mace iyali wato iyalinta ko waliyanta su za su ɗauke ta su bada ita aure ga mijinta haka ne ko walam kun min haqqiha an taftata alayhi ita matar ba ta da iko ta hukunta abin da ta ga dama wato kafin su hukunci su waliyan shi shine mutum ya faɗi wani abu daga san ransa bayan kuma yana da shugaba a kansa mun fahimci wannan misali mutum ya zo a madadin sarki ya je yanke wani hukunci ko a madadin shugaban al'umma ya yanke wani hukuncin kisa sai je kuma ya kashe shi wannan ce ne ala waliyil amri ko da mutum yana da laifi A asali idan mutum yana da laifi me ake ba daukar sa ake a kai kotu ba a yi masa hukunci yauwa to wanda zai ɗauki hukunci a hannunsa mai hukuncin bai ba shi dama ba yayi abin yayi gaban kansa to shi ake cewa iftata ala wali al-amr ya yayi gaban kansa ko ya ɗauki hukunci ya ba ya ba shi ya bayar da hannunsa wannan kuskure ne a cikin al'umma Allah kiyaye kamar da muka samu wani lokaci a ce haka kawai idan kaga wani ya saba maka kawai maimakon ka kai shi kara ko ya saba ma al'umma haka gaba daya tsani a nan unguwar ga wani mai laifi maimakon a ɗauke shi a kai wa hukuma su yi masa abin da za su yi masa na hukunci ko kuskure ne ko daidai sai a ce a zo ai a far masa ko a kone gidan ko a yi irin waɗannan abubuwa Allah ya sauke waɗannan abubuwan eh, ɗabi'u ne na ɗan adam babban abin da za su jawo haka dai a samu tashin hankali amma abin da ya fi nizami da da adalci da komai to shine a ɗauki hukuncin nan a je a kai wa masu hukunci kuma ko da ba adalci wannan shine tsarin da ya kamata a yi sawa'un za su yi hukunci ko ba za su yi domin in aka ce misali har ko kuna zaune sai wani ya leko masallacin ne yanzu mana kai an samu wani maye a nan gidan ga wani mutum nan ana jin maye kawai sai a fita sai a je a kai kana zaune kana a gidanka sai ka ga mutane sun zo sun ce wani abokin gaban ka ya turo ya ce kai ma maye za a zauna lafiya ko ba a zauna lafiya kuma idan haka irin waɗannan hanyoyin ba sa taimakawa mutane su samu natsuwa su miƙa lamuransu zuwa ga waɗanda suke hukunci sawa'an sun yi daidai ko sun yi kuskure su ba su da laifi su al'umma ne domin eh, duk abin da zai jawo al'umma ta rikici a samu tashin hankali to ba baya son wannan abu ba wai kare masu laifi ba ne a tsari ne na zamantakewar ɗan adam in aka ce irin wannan abin za a yi to ba za a samu zaman lafiya ba sai ga cewa duk lokacin da kai ma kake da wani abokin gaba ka sai je kullo da shi da abokan sai a zo a far maka a ce ai kai ma ka yi ko da ba kai ba wannan baya nufin mutane kuma su zauna suna ganin ana laifuffuka ba sa kokarin su ja hankalin masu hukunci a daina duk abin da aka ji ga abokan zai faru to a je a kai kotu masu hukunci nan su zo su kama wanda ya wannan laifi in ido da ido aka gan haka a tsare shi masu hukunci zo su kama shi in labari aka ji ko tuhuma ko kuma wani abu shi ma sai a ɗauka biya kai wannan ya fita a samu zaman lafiya wani lokacin amma ran mutane ba sai kuma a je a yi wani abu wanda daga baya kila sai abu a ce da ba haka ake Allah kyauta a takaice wannan kalmar iftiyadi shi ya jawo hannun shiga wannan babu ba ta cikin karatun yace bainama hadhihi halatul ashrafi wannan shine halin manyan mutane a cikin larabawa kana hunaka fil awsat al a tsaya a da wato a sauran matakan ko darajojin ko ajujuwan mutane din matsakaita da talakawa kenan anwa'un min al ikhtilaf bayna rajul wal mar'a akwai wato takudi tsakanin maza da mata ma'ana in ka je gidan manya labarin da muka ambata yanzu ne shi zaka ji mace tana da ɗaya daraja gwargwadon hali amma duk da haka dai namiji shine mai magana ta amma a tsakanin matsakaitan mutane da kuma talakawa abun larabawa zamanin kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ruwansu da kare mutunci haka za a ga maza da mata suna zaune ana hira buɗe inuwa da wannan tsirara wannan da sutura kawai ba ruwansu aka rayuwar jahiliya take ai abin da aka gana masa yace la nastati'u an nu'abbira anhu illa bid-da'arati wal mujuni was sifati wal fahisha yace ba abin da zamu iya bada labari kalmomin da za mu yi amfani da su mu wakasta maka halin larabawa masu ƙananan aji ma'ana talakawan da matsakaitansu a zamanin da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine sai dai mu wakasta maka da waɗannan kalmomi guda hudu wanda dukkan ma'anarsu shine da'ara shine ma'anar abin nan harkar fasikanci wato kamar ana cewa buyutu da'ara gidajen fasikanci gidajen karuwai inda za a je a karuwai ana zuwa ana sila da su shine da'ara shine dai mujun fitsaranci fitsara sifahi shine dai kuma duk ma'anarsa dai yin zina fahisha ita ma ita ce zina Ya ce wannan shine halin. ma'ana tsakanin maza da mata babu wani shamaki kawai mutum ya aikata abin da yake so duk matar da ya gani kawai shi ke ne bai kama ya abin da ya gani ma da haka rayuwar su kake kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ji al'ummomi suna faɗan cewa su da ba su ɗau laraba wani abu ba da daular farisa iran da aka turo wakili lokacin da sa'ad bin abi waqaf ya tura abdullah bin rawa yaje magana da Ibn umayr ya je masa magana ko ya magana da sarkin su a lokacin nan mamaki ma yi cewa yaushe har laraba suka zama wani abu har za su zo da wata kalma za su gaya mana saboda tsabar rena su da ake ba komai bane su addinin nan na musulunci shine ya daga su za ka riko da shi kuma shine daukar su suna sakin su kuma sai Allah madaukaki ya mai da su yadda take da Allah ya shi za ka a lokacin nan shi yasa suke wato aka rena su amma da yake da suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke riko da addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shi yasa a lokacin dan kankani rubu ukar rubu ukar shekara 25 suka sauka da duniyar nan gaba ɗaya ta zama su take bi saboda me saboda imanin nan da kuma tsayawa kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyu na Abubakar shekara goma na Umar shekara goma sha biyu na Usman nawa kenan in ka tara gaba ɗaya ba ashirin da hudu ba yawa farko shekarar Aliyu dama saboda abin da ya faru na rikice-rikice a tsakanin musulmi wajen magana abin da ya shafi khilafa ba a samu ko jihadi ko kasa ɗaya ba ta shigo ƙarƙashin musulunci ba zamanin Aliyu saboda ba a samu nutsuwa ba sai daga baya aka ci gaba to wannan a rubu'in karni wato shekara ashirin da biyar ko shekara ashirin da hudu ban manya-manyan daulolin da suka fi kowanne daula karfi aka ka darajar musulmi har ya zama wani abu a idan wanda ba musulmi ba ita ce mai riko da addinin da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zubi ka zama mai gaskiya ka zama mai son jama'a mai son ka zauna lafiya kuma sannan su ma kansu kiristan karkai musu rashin adalci in a ofis ne kai ne shugaba da su a ciki kan kuma kana arnan banza ba za a bashi haƙƙinsa ba ah, wannan musulunci bai zo mana da wannan abin ba kai masa adalci ka ba shi haƙƙinsa domin ya cancance shi ƙasar nan yana jin shi ma ɗan ƙasa ne ba wai yana jin shi ma ɗan ƙasa ne yadda kake ji ɗan ƙasa don haka yana da ƴancin ya samu aiki yana da ƴancin ya kaza baka da ikon ka ci masa wato haƙƙinsa ka hana shi wannan kyawawan halayen da za ka yi isu ne za su sa ya ji cewa eh wannan addinin naka gaskiya ne har ya zo ya ji ba surutu ba amma kullum tsakanin ka da shi zagi ba ba maganar ka zo ka jawo shi ɗan kyauta da za ta ja hankalin ka duba yanzu ko ɗan abu ka ba shi komai kankanta za ka cewa yana farin ciki sai yayi wata guda yana gode maka in ka ba shi kyautar ko da naira goma shi kona ko ba ka to irin waɗannan abubuwan mu ba ma istijlalin su kawai sai ka ɗauka kamar kai kawai dole ka yi musu hukuncin irin na ahalin zimma a ƙasar da shi ma yana jin sigilin ne to abin ba ba yi kyau dole sai mun karanci yadda zamantakewa take da inda a ce ƙasa ce da gaba ɗayan ta komai namu na shari'ar musulunci ne da ma su kuma sunan su ahlul zimma to ka iya wannan tunani amma ba ahlul zimma bane suna ji da yancin su haka dole mu yi zamantakewa ta girmama juna ta bangaren nuna musu halaye masu kyau har ya zama cewa sun zo <clears throat> sun karbi addinin mu saboda kyan halin mu ba wai saboda cewa a'a dole su fahimci namu ne gaskiya ba duk wanda kake alaka da shi kuma kullum so kake dole sai ya fahimci kai ne akan gaskiya bayan halayenka ba su nuna masa wannan kai ne akan gaskiyar ba gaskiya ba zai dauki abin da kake faɗa da muhimmanci ba ina fata mu fahimci wannan abu yawwa dole ne halayen mu canza mu zauna da kowane dan adam zama na alheri da jan hankali har ya zama cewa ba zai wato nuna mana wulakanci ba kuma zai girmama mu saboda mun rike abin da muka yi imani da shi mun yadda da shi kuma muna aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yana cewa rawan bukari wa gairuhu al’imamun bukari ya ruwanto an aisha ta rabu radiyallahu anha daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a as-siddiqa bint rabu yallahu radiyallahu anha wa ardaha cewa inna an-nikaha fil jahiliyyati aure a zamanin jahiliya kana ala arba'ati anha iri hudu ne aure a zamanin jahiliya kala hudu ne mu ji ta ce fanikahun ha, haka ne ko yawwa fanikahun minha nikahun nasil yau wani auren daga irin ta akwai irin auren da muke yau wani iri ne yakhtubu ar-rajulu ila ar-rajuli waliyatahu aw ibnatahu mutum zai je neman auren yar mutum ko kuma wanda wani mutumin yake walici a kanta ya ce ga shi ya zo yana neman aure ko ya tura a nema masa shi kuma wannan mutumin ya ɗauka ya ba shi fita a yi aure wannan shine irin auren da muke to shi ma akwai shi a zaman jahiliya ne ba wai gaba ɗayan su suke ba sa aure ba akwai irin su ana yi fa yusdiquha wannan yusdiquha ne ba fa yusaddiquha ba yusdiquha ay yu'tiha sadaq afdaqaha ay ya ba bata sadaqi fa yusdiquha thumma yankihuha sai ya ba ta sanaki sannan ya aure ta mun ji iri ɗaya ko nau'i na ɗaya kenan ce wani kahun akar aisha ce aisha ta ce wani kahun akar wani auren kuma Kanar rajulu mutum ne sai ya qulu limra'atihi sai zai samu mata sai sai idan ta hurat min ha. idan ta tsarkaka daga hailata hailata ce samt da ta'u sai ce da ita arsili ila fulanin فاستبضعي منه ما لا ki جيبون واني وما wai تاي ce fa ta yi tsarki sai tura ta gidan wani yace ta ki je gunwa ki kwanta da shi ya har abada kuma zai taba ta ba hatta ya tabayyana amluha min zalika rajul domin shi ya san ya mika masa ita da tsarki ko sai ya bayyana cewa ta haihu da wancan mutumin tukuna alladhi tastabzi'u minhu istibba'i shine isti'malul bid'a al-bid'a shine wato wato abin nan jikin mace ba wai tsoka ba nan ana nufin ishara ne ko ko da littafan fikihu an ce bugu ana nufin wato shi kansa ainihin wato saduwa ko kuma jikin mace da ake wato saduwa tsakanin namiji da mace da shi ila abin da ake da bugu to shi ne mace ta je ta kwanta da wani namiji fa idza bayyana amluha in ta dau ciki ya bayyana cewa ta dau ciki asaba azawju a cikin sai mijin shi ma sai ya zo ya same ta sai tara da ita idza ahabba wa in ya so. wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ku ban ji abin ba saboda tsabar rudan da take cikin sa ko mutum ne yana da matarsa ta yi tsarki daga aila kai ba abin ma ba daɗin faɗa wasu ya tura ta tafi gidan wani idan ta je wata ta kwana da shi ta kwana da shi har sai ta ɗau ciki to ganin ta ɗau cikin ya bayyana cewa tana da ciki shi kuma in yana so sai zo shi ma ya tara da ita wannan wai haka ake yi wannan rayuwa ce Aisha ta ce wannan irin abu akwai shi a jahiliya wallahi ya masu abadan hatta ya tabayyana amluha min dalika rajulun ladhi ta ce ya ki ba ma'ana ba dama ya rage ya ji a ba nasa bane hmm. la yastati'u an yamtani'a minhu ar-rajul yace wannan ta ba na sabani mun wannan to irin auren wai daki sai kuma kenan ta zama matar sa sai je sa ta daki kenan ta tace nikahur rabi nau'in aure na hudu wanda suke yi a jahiliya shine yastani nasu mutane da yawa sai su hadu fa yadkhuluna ala al-mar'ati la tamtani'u mimman ja'aha kaman wantan kenan mutane da yawa nan bai kayyade rahat mutum tara ko makamantin haka ba duna tara ba sai su zo da yawa wa hunna albagaya nan za ka fahimci wani abu Mana kamar matan kenan za a samu su yasibna ala abwabihin rayatin kaman a ce gidan gidan mata na na na na karuwai kowace ga kofarta sai ta zauna ko ɗaki su kuma mazan su zori su ma kowanne su shiga kowace kuma wanda tutar ta da ake gane ta da shi yansibna ala abuwa abwabihin rayatin suna da tutoci kowace sai ta kafa kofar ɗakin ta ta kunu alaman sai ta zama alama hmm. wanda yarwa ne kuma ma kila da ma ba san ma waye baban na ta ba zan san yarwa ne faman hunna dakhala alaihinna duk wanda ya so sai shiga su. fa idza hamalat ihdahunna idan daya su tai ciki wa wada'at hamlaha jama'u laha sai su taru suma ma wada'u lahum sai a je a kira mai ilimin qiyafa ilimin qiyafa abun larabci shine ilimin gane asalin mutum akwai wasu mutane Allah ya hore ilimi a larabawa in ya kalli kafar ka zai ce wani shine babanka zai gano wannan kafar ta yan kabila kaza ne kawai sai kuma a gano cewa wannan ga kabilar da yanka su ilaiha kuma har a gano babansa ta wannan hanya ne to sai a je a gano a samo mutum mai wannan ilimin na iyafa ثم ألحقوا ولد هذا الذي wannan تيتي na wani. لا والدي فالطاقته به sai ya zama ɗansa sai adoptin ɗinsa shine falsatahu wanda in fata alwalad ma'ana ya adoptin ɗan da ba nasa ba yau mun san adoptation na ya'ya ko ma'ana sai ya tabannin ka a larabci ana ce maka tabanni a hausa fa ka ɗauki ɗan da ba ka bai zama naka ko wani dogon bayani ke ba wata kalma ɗaya a turanci adoptation ba agola ba agola ba ba agola shine kai a wurin mata ta zo da ɗa ko ba ka ba yawwa amma ɗan da ba naka ba kamar misali mutum ya je gidan marayu ya ɗauko ɗa ya zo ya riƙe shi a zo da ba sunansa abu ne ya kula da shi ya sunansa da hausa dan riko a dan riko kuma iyayensa suna nan kai ka ɗauko ka riƙe <laughs> na dan tsinjuwa <laughs> to to haka ba wannan din zai kusa to shi kenan dai Allah ya kiyaye mun dai fahimci abu in shi ne ka dauki da kai ka rike shi ya zama naka hmm. wa du'iya ibnuhu sai kuma a kira shi dan la yamtani'u min zalika shi ma ba dama ya ce yaki ba dan ba bane falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da Allah madaukaki ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi manzo da shari'a mai tsarki marar dagwalo irin wannan dagwalan hadama nikaha ahli jahiliya sai rusa aure irin na jahiliya wannan mara tsari din ne wato an ansab domin daga cikin manyan maqasid na aure kuma har ma ya zama cewa an sa shi daga cikin da shari'a manya aka ɗora wa shari'ar musulunci duk shugaba na al'umma wajibinsa ne ya kiyaye wa mutane mai nasu kiyaye nasul abin da ake nufi da shi shine a kiyaye duk abinda zai sa nasaba da nasaba ta takuda ma'ana wajibin shugaba ya ana zina ya ana gidajen zina wannan shine hikimar da ake amfani da ita wajen wato tsare mutuncin mutane domin babban kazanta shine a ce wai ga mace wannan ya je mata wannan ma ya je mata wannan ma ya je mata la aula wala quwwata illa kuma a zo a ce za a samu da a samu dan nan a rasa wanda za a nasarta shi da shi babban abin da aka shine cin mutunci ga wannan da ubuwa da take da muhimmanci da tarbiyya ma'ana mutum a ce ya samu ubansa yantasibu ilai ubansa ne ya san babansa ne shi ne zai masa tarbiyya wato ba karaman alheri bane a rayuwar dan adam ka binciki wanda ba shi da shi ka tambayi zuciyarsa ka ji irin damuwar da take don haka irin wannan cakudin a ce kawai a zauna irin na karnuka ko zama irin na tumaki ko ne na dabbobi ma wato musulunci ba zai da irin wannan shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya rusa irin wannan aure din ya tabbatar da wato wato aure iri guda daya shine da kahul islam yace fa hadama nikah al ahli al jahiliyyah kullahu illa nikah al islami al yawm sai musu sai aure irin na musulunci ne yau da muke yi

makanin mutasarrifu fil qabati wanda ya rinjaye a irin wannan yaƙe yaƙe na kabilanci yasbi nisa al makhuri sai ya kwashi matan wanda ya rinjaya din fa yastahillu ha sai halatta makansa wannan shi ma bidda a ta a jahiliya ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم amma ‘ya'yan da wannan za ta zama ita ce uwarsu yalhaquhumul aru muddata hayatihim sai ya zama cewa sun shiga takaici da tsinanci da damuwa shine al'ar abin kunya gaba ɗaya rayuwarsu domin za a je a yaƙi wanda ya rinjaye sai ya kwashe matan mutum gaba ɗaya da aka rinjaye shi ne sai zo kuma ya halatta ma kansa kamar da idan an je yaƙi ake samu bayi yace wa kana min al-ma'ruf fi ahli al-jahiliyyah kuma yana daga cikin abin da suka sani a zamanin jahiliya annahum kanu yu'addiduna bayna az-zawjat suna yin auren mata fiye da ɗaya. daya shine yu'addidun at-ta'addud shine ka auri akthar min zawja tsawwa min ghairi haddin ma'rufin yantahi ilayhi ba tare da wani adadi da yake tsayawa gare shi ba mu auren mu a musulunci adadin nawa ne hudu ne yawwa Ba da wasu za su zo da jahilci su ce wai aya qur'ani ba hana ba kaza da kaza har mutum ya je a wurin mata 86 wannan babu shi a musulunci yau a musulunci inda za ka bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne mutum lalle ya takaita zuwa ga hudu kada ya wuce hudun ne a to larabawa suna auren fiye da wato mace ɗaya fiye ma da hudu ba ma iyaka hatta haddada alqur'anu har sai da alqur'ani ya haddade fi arba'in zuwa hudu wa kanu yajma'una bainal ukhtayn haka ne kuma a lokacin mutum sai auri ya da kanwa ya hada su daki ma'auransa duka matansa ne ga ya ga kanwa duk musulunci ya zo ya hana wannan wa kanu yatazawwajuna bi zawjati aba'ihim haka nan mutum zai iya auren matar babansa Na haula wala quwwata illa billah idza tallaquha ba wai in ya mutu ba idan baban mutum ya saki mata sai shi kuma sai ya zagaya sai ya je aure ta sai ta zauna duk haka ake yin wannan kwadan da dagwalan a jahiliya au matu ko idan sun mutu matu anha idan ya mutu ya batta hatta naha anhuma alqur'anu har sai da alqur'ani ya ana waɗannan nau'i guda biyu ya wuce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabilan Lallai wannan abu mutum ya auri matar babansa Lallai alfasha ce abin ƙi ne kuma tun da shi a matsayin hanyar da za a rayu a kanta a yi aure ko a zauna wato a yayyafa sai kuma yake umma a tukun. uwayen ku mata a nan hausa sokoto ta fi tamu gani in ka ce iyaye sai ka ce mata a damu ko domin mun ce tukun mu sai mun ce iyaye sai kuma a ce mata amma a hau a kwatance uwaye za ka ce wa uwayen ku in maza ne kuma ce ubannin kaga duk ba bukatar kara wani karin bayani yawwa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku uwayenku wa banatukum da 'ya'yanku mata da kuka haifa wa akhawatukum da ƴan uwanku mutum ya hau auri yasta ko kanwata haramun ne wa ammatukum da gwaggwanninku goggo ita ce ya ko kanwa ta uba gefen uba yawwa wa khalatukum da kuma innoninku wato ya ko kanwa ta bangaren uwa ita ake ce makala yawwa duk wannan haramun ne ka aure ta wa banatul akhi da kuma ƴaƴan mata na dan uwanka wanka ne ko kaninka yana da ƴaƴansa mata to haramun ne ka aure su sai dai kuwa iya hada da ƴaƴanka da ƴaƴansa mun gane wannan yawwa amma kai din wa ko kani ka auri ƴaƴa mata na kaninka ko wanka wannan haramun ne shine banatul akhi wa banatul ukhti da ƴaƴa mata na ƙanwarka ko yayarka wa ummahatukum lati arba'anakum da kuma uwayenku da suka shayar da ku ma'ana uwar da take ba mahaifiya ba amma wadda ta shayar da kai nono kana karami idan tana karami kana shan nono aka dauke ka aka kai ka wani gida wata mata ta shayar da kai to wannan matar haramun ne ka aure ta haka nan ƴaƴanta sun zama ƴan uwanka haramun ne ka aure su mun gane yawwa wannan duk suna nan a cikin littafin fiqhu kuma littafin tafsiri za a fahimta amma dai tunda ya zo a cikin littafin zamu karanta mu fasara allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a haka nan yan uwanku mata ta bangaren arda'a ma'ana ƴaƴan wannan mata da ta shayar da kai to haramun ne ka aure ta wa ummahatu nisa'ikum haka nan uwayen matanku sirikan ku kenan ko mata matar da ta haifi matarka to haramun ne ka aure ta yawwa wa raba'ibukum allati fi hujurikum da abolanku wadda suke dakunan matan a cikin gidanku kuna tare da su min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wanda matanku da kuka riga kuka dukuli da su suka haife su fa in lam takunu dakhaltum bihinna amma in ba ku riga kun yi dukuli da su ba wato matan ka auri mace ba kai dukuli da ita ba sai kaga yatta da ta zo da ita agola sai kaga ka fito ko kuma dama tana da ya tana da auku tana dai da ya sai kaga kana son wannan yar sai a fasa wancan kai wannan wannan ya alatta, tunda ba a dukuli ba ma'ana mujarradul aqdi la yuharrim am sabanin wancan inda uwar da ta haifi matar ka ce to ita wannan daga nan da aka daura aure da ita wannan yar to uwar ta zama haramu an gane sai yake cewa mene wa raba'ikum allati fi min nisa'ikum allati bihinna fa in lam takunu bihinna fala junaha alaykum amma idan ba ku dukuyi da su ba to shikenan babu laifi wa halailu abna'ikum da kuma ƴaƴan ƴaƴanku abna'ikum ƴaƴanku ku da kuka yi halailu matan ma'ana matar danka halila ake ce mata matar wato ma'ana kai matarka sunanta halila ba haka nan matar danka halila tu ibnika to waɗannan haramun ne ka aure matar ɗanka allazina min aslabikum wanda suka fito daga tsatsan ku gugu a su ɗan da ka haifa ba ɗan da baka haife shi ba kun ga wato shari'ar musulunci akwai dukka hatta lafuzin da ake amfani da su akwai dukka kwarai da gaske dan ya fidda abin da malaman kana da tafi yau za ku bayanan malamai akai ko an tajma'u bainal ukhtayn haka nan daga cikin haramun din har yanzu shine ku hada tsakanin wato ya da kanwa yan mata guda biyu ya da kanwa ka hada suka aure su lokaci guda shi ma haramun ne illa ma kad salafa duk sai aka ce sai abin da ya riga ya gabata a yi shi a baya to babu laifi inna allaha kana ghafurur rahima dalle Allah mai gafara ne mai dinki wannan suratul misali yace wa kana talaqu war raj'atu bi yadi rajul bi yadi rijal da saki da kome a zamanin jahiliya a hannun namiji yake yawa wa lam yakun lahumu haddun muayyanun kuma da saki da komen nan ba su da wani iyaka mutum zai iya saki saki ɗari a zamanin jahiliya ya kuma dawo da ita sau ɗari din nan eh, hatta haddada huma al-islamu har sai lokacin da musulunci ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan shari'a mai sauki mai daɗi mai ni'ima Allah madaukaki ya addade abin ya sa masa iyaka saki uku wa kanat fahishatu zina sa'idatan fi jami'i al-awsaf kuma yace zina har yanzu ta yi yawa ita ce ke rinjaye a dukkan sabakoki matakan wato rayuwa ko kuma wato tabaka tabaka na mutane na cikin manya akwai a matsakaita akwai a ƙananan mutane akwai aikin su kenan ai ta zina la nastati'u an naqussa minha wasafan duna wasafin babu wani aji na ajin mutane da zamu iya kebewa a ce sun fi yawan yin zina aw sinfan duna sinfin ko kuma wani yanki na mutane a ce su ne suke da wani illa afradan min ar-rijali wan nisa sai yan kadan wasu mutane kwaya ku daga cikin maza da mata mimman kana ta'a tu'azimu nufusuhum mimman kana ta'azamu wanda wato rayukansu suna ji da kansu sosai suna ganin wato rashin hankali ne rashin mutunci ne zub da mutunci ne mutum ya rika ya ma rika yin saboda kawai mutuntaka suka ma watsar da abin shi da abin da ke ta azama nufusu mutum ka san akwai wasu mutanen da Allah madaukaki ya hore musu wata nasiya a zuciyarsu su suna da ta saba ma Allah ma akwai kaskanci a ciki dan me za su kaskantar da kansu su saba ma Allah to waɗannan mutanen manya ne a zuciyarsu ko da ba wai saboda wato wani hali na nasiba ba ya abal wuqu'u fi hadhihi razila yana ganin ya bar wuku a kai fi hadhihi razila yana ganin nufus su zukatansu suna kin a ce sun auka cikin wani abubuwa na kaskanci na sabon Allah wa kanat al hara'iru ahsana ala min al iman kuma a wancan zamani ne na jahiliya wato ƴaƴan mata wanda yake ƴaƴa ne ba bayi ba su halin su yafi kasancewa wato na mutunci fiye da wato bayi wa qamatul kubra babbar musibar hiya fi hiya al imau sune wato bayi in aka ce mace baiwa ce za ga lokacin ba wani ba wata ka'ida kawai ko ina za ta je ta abin daga dama shi ya sa lokacin da a hindu jinda abisu matar abisu biya lokacin da aka zo ake cewa ga wasu sun yi zane shi ne take cewa harin abin da yake cewa al'urru ta zu har suke mamaki yanzu ya ta yi zina wani kun sun saboda ilimin su hatta na jahiliya ya tana kame kanta fiye da baiwa a wancan zamani Ya ce amma ku idan al'umma suka lalace suka bi waɗanda ba musulmi ba wajen al'adunsu suka koma al'adun turawa da mai kamar yanzu mai da muka samu kanmu yanzu ba zancen ɗa ko bawa kowa ba kuma ma ɗan manya ɗan manyan masu bi hmm. ballanta na ƙasa wanda su kuma ba tsaro ba komai a tsora mai yarinya talla ta fita tun safe har sai dare za ta dawo ba a san me ta je ta yi ba ga kuma masu jin yunwa nan karnuka iri-iri a kan hanya ko ina suka samu dama za su yi abin Allah ya ce mu Allah ya wato gyara mana al'amuran mu tashi mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu kun ga haihuwa mutum ya haifi da ba ba wai shi bane kawai ka zo ka haifi da kawai ka yi aure ka kwanta da mata shi kenan a haihu baka sani da za ka yi tarbiyyar yaron nan ba ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani dan san tarbiyyar yaron nan ba ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani dan adam ya zo duniya saboda dugon maniyin ka to wajibin ka ne kai tarbiyyantar da shi ka sa shi ya zama mutumin kirki ba haka kawai ka yi ɗaki kenan ba ruwanka da shi kawai je rayuwar da ya zaɓa ba wani tun daga shekara uku bai san mai ɗansa yake ba tun safe idan ya fita ɗan nan daga shekara uku nan yana titi shine ya shiga nan gida ya fita wannan ya mangare shi ya shiga nan har ya koyi rayuwar kare kansa da bala'i da musifa a kan titi kawai zai koyi abu kamar yadda ɗan wato ɗan zaki yake koyan fitila a jeji haka shi ma kawai zai saba da rayuwa wannan bai kamata ba in ka san ba za ka iya tarbiyya ba to ka zauna maka kula saboda mas'uliyya ce ka ɗora ma kanka kuma Allah madaukaki zai tambaye ka ranar tashin alkiyama akan wannan kiwon da aka baka bai halatta mu bar 'ya'ya haka kawai su yawo a titi ba mu san me suke yi ba ya kamata ki binciki yarki ina ta je gunwa ta je me ta yi me suka tattauna maganar me suka yi waye a wurin yake shaida ba wai kawai a bata ta tafi inda ta ga dama mata aikata abin da ta so wai tana da aboki ta je taɗi ma yanzu wai an sai a ɗakin abokin a dakin abokin ake ko sai ta zo dakin saurayi a gidansu wai har ma ya sayo kayan abinci da wani rusho ta dafa musu abinci kuma daga nan ba a san abin da za su yi wai ai jadi ta tafi duba ba wai zan ma musu a musulunce ba hatta al'adar mu da muka tashi muka sani a nan garin ai ba haka ake ba taɗi an san taɗi a kofar gida ake yin su ba cikin ma ba kofar gida masu wucewa suna ganin su a tsugune a jikin katanga duk da kuskuren da ke ciki wannan ne shi aka sani ana yi ita ce al'adar bahaushe amma a ce ga wani ɗaki a cikin zauren gida na saurayi ne a nan yake kwana wai ta zo ta shiga a nan za a yi ɗaki to ba ɗaka gaskiya ba ya kamata lalle waɗannan abubuwan ka yaƙe su kai a matsayin ka da gida uwar gida ta yaƙe su idan ba aka ba to zancen fa a ce wai muna da mutunci a idan junanmu a idan wanda ba mu ba gaskiya bai taso ba sai ka ji ana cewa yar wani ga cikin ta yi ciki yar wani ko kuma tun ana jin ma abin wani abu ne mai nauyi yanzu saboda abin an saba ma har ma an bar shi ma kawai shi kenan ta ce to Allah ya tawake kenan maganar ba Allah ya tawake sai addu'a Allah ba ku mu wannan abubuwan da kai ya kamata wallahi mu yaƙe su hmm? wallahi musta'an na'am zance ina yake kar ya mu koma ya zama ko wato jahiliyyar ta sake dawo mana Allah kiyaye gashi kuma gashi muna musulunci yace <clears throat> wa yabdu an al-aghlabiyyah as-sa'iqa min ahli al-jahiliyyah yace abin da ke bayyana shine mafi yawa in an ce al-aghlabiyyah as-sa'iqa majority mai fadi yawa mafi girma من أهل الجاهلية لكن مثلا جاهلية لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة لا إله إلا الله كنت فهمتنا نكين مثلا جاهلية باسا جن والنوي باسا جن الله عليه وسلم فقال سيدي يا رسول الله إن فلانا ابني سيدي يا من زم الله وأنا فتاناني آهرت بأمه لا إله إلا الله يجي يا إذن دقوتنا fil jahiliya a zamanin jahiliya yanzu ya musulunci ya zo kuma ya tashi a cikin mutane ce wa da fadan sai zinare da babar sa ga shi an haife shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yace da shi la da'awata fil islam babu wata da'awa a musulunci wannan abun jahiliya ya wuce musulunci ya gama da shi kar ku tono mana waɗannan abubuwa zahaba amrul al'amarin jahiliya ya tafi ku duba wannan tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da shi akwai rahama a cikinsa akwai tausayi ina kai tunanin idan da yadda ake wancan cakudin da arguwar da rashin tsarin da kazantar da maguzancin idan da ake manzan manzo Allah sallallahu alaihi zai zo ya ce musu ke nan. duk wanda ya san yayi zina da wata ko an haifi ta to ko ya koma asali ayi kaza da kaza a gaggyara auren a faffasa a bata a juya a canza ya kike ganin abu zai faru duk wani asiri da baka yi tsammanin sama sai ya tozo a ko ba haka bane to musulunci kuma daga cikin bukatarsa ko manufofinsa ne rufa mutane asiri shi yasa aka ce idan mutum ya yi laifin shi kansa ko mutum ya je ya zina a koye an ana ce zo tona ya faɗa da kansa cewa ya yi ta me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu ummati mu'afa illa mujahirun illa ya ce gaba ɗayan al'umma ta Allah maɗaukaki zai tsare su ya ba su lafiya ya ba su zaman lafiya ya ba su mutunci banda masu bayyanawa mutumin da zai zo ya yi laifi kuma a gaban mutane yana nuna musu fa ya yi laifin wanda kuru-kuru ake ganin sa a cikin al'umma zai ja gashi nan yau an gudu da yar wane ita yar wane an san ta shi ɗin ɗan wane ne kuma an san shi a unguwarsu su wuce ya kama hannunta ta kama hannunsa sun tafi sun yi abin da suke wannan su ne mujahirai ba sa cikin waɗanda Allah madaukaki zai wa mutunci ya tsare musu wato tarihin su da bayan su da komai nasu Allah madaukaki zai tozarta su saboda me bayyana sabon Allah shi yasa ake son mutum ya rufa wa kansa asiri ko yayi laifi domin shi kansa shukurin cewa kayi laifi kuma ba ka so kowa ya sani ai alama ce ta cewa kana jin kunyar kana jin kunyar mutane alal akalla ko ba ka ba jin kunyar mutane kuma alama ce ta cewa kana ba ka so dai a ga wannan abu kuma alama ta cewa insha Allah za ka tuba don haka mutum nan kuma ba ba wai magana fa ake cewa shi ka koma ka rika iya koyi ba yawa a koyan da ma an riga an hana Allah madaukaki ya hana ka kuma ya san kana yi to amma ka zo ka bayyana kuma gaban mutane shi kanka akwai wani ƙarin cin mutuncin ga kanka ga gidanku ga danginka duk wanda ya san ka ka ci masa mutunci sai kun ga dan gidan wani kun ga shi da abin da yake shine kaza shine kaza duk da kun san yanzu irin waɗannan abubuwan na maganar wai a yi maka ma cin mutunci dangane da gidan kuma yanzu kun san kamar an rage ma ba a yi ko ba haka yanzu an daina magantan cewa a gidan wani ma akwai kaza saboda kawai yawan abin Allah ya shi amma fa wato ni wannan addu'a da nake faɗa hakikanin addu'a ce ta Allah madaukaki ya tsare mana waɗannan abubuwa kuma ya taimake mu mu tashi lalle mu yaƙi waɗannan abubuwa ban yadda da wannan addu'ar ta bahaushe shi kenan Allah ya kyauta shi kenan kuma a ci gaba da zama haka ba a rika daukar mataki mutanen unguwa harkar hisba din nan a goya mata baya yau a rika sa baki ba kuma wai harka ta wai ko misali da kan ga mutane ko a kama su ko a su mutane a hankali in ku duba in za mu dauki salo irin na yadda ake tsarin hayatul amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar irin wanda ake a Saudi Arabia yanzu za ga da tausasawa da taushi da roko har yanzu suna da tsari na irin risala text text irin wannan da ake da shi da jawwa a aika maka an ganka kai kaza kai kaza da Allah ka ji tsoron Allah ka daina kaga wannan ita ma hanya ce ta jan hankalin mutum kuma idan aka bar abubuwan haka ba a jan hankalin mutane ba a yi musu wa'azi abubuwan fa za su ci gaba ne wata ran sai zo su karfin mutane yawa dole a rika taimakawa a ja hankalin masu wannan abu wani kawai haka ya fahimci haka ake rayuwar saboda na farko iyayensa ba su sa shi a makaranta ba ba su tarbiyyantar da shi ba bai kuma samu wata tarbiyya a ta ko a gaban wani malami ko wani abu ba haka kawai ya zo da doya take zuwa haka yi samu kansa ma'ana bai san akwai wani tsari na rayuwa ga yadda zai kaza ba ga yadda zai kaza ba a koya masa don haka a cikin idan aka ce za a koya masa yanzu taimako ne gare shi mu taimaka wa mutane mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko azzalimi ne shi ko wanda aka zalunta ya za a za a taimaki azzalimi shine a kama da ana shi zalunci ya takaita ya tsaya haka domin in ya wuce ya ci gaba to zai cuci kansa kuma zai cuci wasu to mu taimaka ba wai da faɗa ba turawa abin da yasa ba sa son wannan tsarin na amurka da na almukar da ake ce ma ai so ba sa so ne mutanen musu yaro ko ba haka bane ke sa suke yakar abun ba sa so a rika yin wannan aikin ala hada mutane laifin duka duk inda ake yin wannan abu to za a ga cewa suna bayan waɗanda suke fitowa suna tsagera suna cewa su ba sa son wannan abu su suke taimakon su da kuɗi da fikira da tsari na yadda za a yi abubuwa don haka idan mu muka tashi kuma muka yi amfani da usulubi mai kyau in muka kyautata usulubi ta hanya mai kyau ka ja hankalin mutum da tausasawa da nuna ƙauna ba da zagi ba in an ga mutum go da wata hanya ce kar ku tashi kuma mutane wuri kar ku daina kaza ko ku je ku goye ba da wannan usulubin za su daina ba duk dan adam din da yake jin shi yana da yanci ne abin da ya ga dama to fa idan baka bi masa ta hanyar da zai gyaru ba ka cire wannan abin da zuci daga zuciyarsa shine kansa ya ce na hakura na daina yau wannan fa shi ita ce nasara amma an kai amfani da karfi gwamnati ita ce mai amfani da kai ko ba ka ba to idan gwamnatin ba ta yi wannan ba mu abin da zamu yi shine mu bi da sauki mu ja hankalin mutane taimakawa miƙa musu yan kyaututtuka yan takardu pamphlet ƙanana a riƙa rubutawa ana bayarwa hukuncin kaza fa kaza ne wani bai san hukuncin bane shi yasa yake yawa dan Allah a taimaka kar a bata mana society nan a gyara ayi kaza ayi kaza kuma a riƙa fito da wasu programs a masallatai yadda za ko kuma a riƙa wayar wasu programs ko a masallatai ko a wasu wurare wannan na samari ne kawai mafi yawan wato masu yin da'awa sun saki wannan abun ne ba a yi yana da kyau mu tara tunani bu daya mu rika irin waɗannan baramis ne ka tara wani tsari wani zama kawai da samari kawai ka taimaka samari kake in wani ya zo ma ya kai shekara ashirin da biyar ya haura ka ta kar maka lawa yana kuliyar ba da kuma ce yawa wato samari samari sabon tashi sabon tunani a rika ta musu tunani mai kyau ta hanyar karantarwa ko ta hanyar yin boko ne ka sa musu kanka ko ta hanyar koyar da turanci ta hanyar koyar da menene sai ka samu hanyar su yadda za ka sa musu tunani mai kyau tarbiyya mai kyau ya zama cewa su juzu'i ne na wannan society din juzu'in da ake alfahari da shi don barin mutum ya girma shi kadai fa wato ba ne ba shi tarbiyya ba sai shi in ka bar shi kadai za ka eh, insha Allah ina sa ran ya kuwa za su yi tunani akan irin waɗannan abubuwan kuma su ba da shawarwari dan gaba za mu kullo da wasu abubuwan insha Allah da za a kai kan na samari kawai yawa zama da tattaunawa zan ga wasu malamai da alamar sai ba su irin wannan baiwar sai su je wata unguwa sai su tara samarin unguwar kawai a ce yau na ga ku cin abinci da rana ko da dare kawai za mu haɗu a wata gona mu zauna a cikin abubuwa a tattauna a hira kai mai kake yi ya rizal ɗinka ya yi kyau ko bai kyau ba kafin ɗan adam idan ya zama ba wanda yake nuna masa ƙauna ba yana lalacewa ko ba ba kawai saurayi idan ya taso a gidansu ba a san ba a kula da shi ba abu kaza yake so an yi masa a dan biya masa kuɗin makarantar <clears throat> ya gagara to sai ya samu wani haka zai zauna da shi sai ya je yana kaunarsa ya ce zan maka shawara kai kaza kai kaza ka je karatu kuma ba wai lallai ka bada shi kuɗin aljihun ka baya ba za ka iya samowa a je a biya wa wannan kuɗin makaranta ya gama sakandare ya kasa shiga jami'a a biya masa kaza a biya masa kaza nan zai ga al'umma ta gyaru yau sama'un a gefen bokon gefen arabiya din ji musulma kawo juna wannan abubuwan ne zai samu zauna lafiya domin an samu kwanciyar hankali Allah ke mun shiga <clears throat> wasu abubuwan duk da yake dai akwai amfanin su ina ne muke rawa abu dawud to mun gama lafo yawa sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la da'awata fi islami dhahaba amrul jahiliyyati al walad lil da na wanda aka same shi a gonsa ne shine ma'ana al lilfirash inda aka haifi da ma'ana inda aka ce a gidan wani aka haifi da to dan gidan ne shike kar ku tono mana wani abu yana gidan wani yanzu eh ko me aka yi a tsakani kan ku tono mana ba ma bukatar jahiliya ta gama an wuce ta an take ta musulunci ya zo za ka ku tono mana a ce wane ai asalin ka dan wane ne ma kaza kaza aka yi shi yasa aka same shi a rufe waɗannan abubuwa da kai musulunci kuma yanzu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani al'ahiri al'ajar wanda kuma yayi zina to hukuncinsa shine wato ne dutse ma'ana za a je shi الولد للفراش وللآخر الحديث وكانت ne. yace wa qissatu ikhtisami sa'ad ibn abi waqqas wa zam'ata fi amati zam'a wa huwa abd alrahman zam'a ita ma'rufa kissan nan da dan rikicin da aka yi tsakanin sa'ad ibn abi waqqas da kuma abd zam'ata wani daga cikin sahabbai zam'a dangane da ibn amati zam'a shi zam'atu a jahiliya yana da wato baiwa sai ta haifi wannan ɗa sunansa abdu mun gane sa'ad ibn abi waqqas yana da ɗan uwansa da ya zo mutuwa sai ya wasiya sai ya ce ɗan nan fa abdu ɗan gidan wanke a gidan zam'atu to ɗana ne don haka ka karɓo min kayana mun fahimci abin ma'ana yana nufin ya yi sadu da wannan baiwar an samu wannan ɗan abdu zam'ata to shi ne a lokacin nan yau sai zo yake cewa ai gashi wannan da da nasa ne suka zo aka yi sami gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yayi hukunci da wancan abu cewa waladu lil firashi mun gane cewa ba wani abu da zai tabbatar da wannan tun da dai wannan da yana nan gidan zama a je ya zauna a can amma sai ya duba kuma sai ya ga wannan dan ya yi kama da ɗan uwan sa'ad ibn abi waqas hakikatan mun gano wannan to shi amma shine a lokacin ya dai dakatar da wannan abu aka yi wancan hukunci har ya umarci saudatu bintu zam'a wanda take yar uwar wannan abdu bin zam'a ne sai ya umarce ta matarsa kenan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saudatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta umarni yace ihtajibi minhu yace ki sa ijabi tsakaninki da shi domin asali da ko dan uwa da yar uwarsa ai babu hijabi zai iya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na kanin matarsa ko zai kuma je dakin matar wato matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ta na me iyayarsa ce to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sauda yace ki yi hijabi ba ke ba wannan abdin ya rika shigowa gurin saboda me nan yayi amfani da hikimarsa da karinar da ya gani take kyakkyawar kamar da take tsakanin wannan saurayi da wa dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya kun fahimta nan hukunci ne bil waqi wancan kuma hukunci ne da shari'a bai ce a ɗauko ɗan a kawo shi nan ba ya bar shi cewa ɗansa ne to amma ya umarci sa cewa ta yi hijabi kun ga amfanin lullufa waɗannan abubuwan na jahili? kun banci wannan kisar yace to wannan kisar ma'rufa ce wanda duk ya karanta ya santa ya san cewa irin waɗannan abubuwa na alaƙoƙin jahiliya suna daga cikin abin da ke bata wato nasaba Allah ya kiyaye yace wa kanat alaqatu rajuli ma'a auladihi ala anwa'i shatta ko lokaci yayi la ilaha illallah amma su kai ne muku to me a gaba za mu tsaya san ka me akwai yawa sosai to sai mu tsaya insha Allah ka ci na gaba sai mu tura kai zuwa lokacin da zamu gaba da fatan ana fahimta Allah kuma ya samu na fa'idar abin da muka karanta. duk wani abu da yake cikin karatun nan na fa'ida na alheri Allah ya bamu ikon aiki da shi abin da yake kuma an ba mu kissar wasu abubuwa ne marasa kyau na al'amarin jahiliya Allah ya zare tunaninsu daga kan mu karwa muke zamu yi Allah ya kiyashe mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba ina tambaya wai me yasa yahudawa suke cewa su ƴaƴan Allah ne da me suke kafa hujja to ai dama magana ba ta hujja ba ce duk wanda ya ce ma dan Allah ne dama ba magana yana da hujja ne Allah ne ya ba sallah. Allah kun ga halal ne ko manzo Allah sallallahu ya nuna mana amma ai ya hana mana mu yi siyamud dar ko me siyamud dar azumin kullum a ce kullum azumi gidi kullum a ce azumi ba baka hutawa wannan sabon sabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an hana shi kun ga da a ce mai kyau amma idan mutum ya wuce iyaka wajen yin ta an hana haka nan mutum lafin filin dare ya tsananta wa kansa har ya zama ya ƙi yin bacci kuma ga yana bukatar bacci kun wannan duk suna shiga babin guluwi to wannan ma za ka dora shi ne a babin guluwi in asalin yin waka ya alaka to kada kuma ya kai ka za a ce ka aje qurani to abin kuma ya wuce iyaka hmm. qur'ani ai ya fi duk abin da za ka yi yaban manzon Allah yana jin na taɓa gaya mana gani yaban da za ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wa idan ba salati bane domin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah madauki zuwa mana nafsi akan cewa shi da mala'iku suna yin salati kuma ya umarci da manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma mu ma aka umarce mu yin salati ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yace mana man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran idan mutum ya min salati daya to Allah zai masa salati goma kun ga duk wannan amma shi wannan salati in kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata daraja ce da kai aikin ka zai kara maka ko kuwa Allah ne ba mai kara maka ko ba ka bane wannan kuma idan ka zo ka karanta alqur'ani wannan ba ina nufin wato nuna kar ayi salati ba yawa lallai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma ma irin ladan sa Allah madaukaki zai ba mutum lada ko zai masa irin salati na sama wani ban san irin ta ba guda goma to amma idan mutum ya zo ba ma salatin bane kawai waƙe ne da yabo yazo ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma wani ya auka cikin wuce iyaka wajen wannan yaban kuma wannan yaban wanda ba salati ba da aka umarce mu ba zai kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata darajar da Allah madaukaki dama bai riga ya bashi ba kaga a ce ka zo ka bar shi saboda alqur'ani ai ma'ana ka bar alqur'ani saboda shi wannan ba daidai bane ya kamata mutum ya bar irin wannan abu ko kuma duk da ya halatta ya rika hadawa ya mai da hankali kan alqur'ani domin alqur'ani shine albarka da rayuwa da tunani da kiwon da addini irin ladin da zaka samu ma shi kansa ba a kwatanta shi da wato wancan kowane harafi ba ko na qur'ani in ka karanta ladan nawa ake samu ladan goma ladan ko ban ma san me ladan ba yau wani abu ne da Allah madaukakin ya ajiye wa dan adam Ko kowane harafi da in ka ce bismillahir rahmanir rahim guda nawa ka samu harafi nawa sai bismillahir rahmanir rahim goma sha tara goma sha tara nan kaga ka samu lada ɗari da tisa'in kuma ka san me ladan nan ba kuma suna cewa lada ɗaya na Allah fa ya fi duniya da abin da ke to ka zo kai ta waƙe wanda ba ka da tabbacin ba sa cikin waɗancan wanda harufan su ko wanda ɗaya za ka sami irin wannan ladan a ya kamata karke wasa da alƙur'ani Allah ya kyau a ah, wannan kuma yana cewa eh, mm, ba wannan muke so ba akwai wanda ne bashi yawa Wani yana cewa malam ya yi maganganu game da bidiyo'i da yadda ake gane su bisa wasu ƙa'idoji to shi na maka lahu mutum zai iya mai da kayan lefe su akwati mai taya cikin alama a ko cikin al'amarin sadaki kai da zai biya na auren wata mata da zai yi ko a'a ƙarin bayani to wa abin da ya shafi muna jin mun akwai buƙatar malamin ya fahimci ko kuma ya koma ya sake murabiya abubuwan da muka tattauna ne ake nufi da bid'a a wani babu ake samun bid'a hmm? babu ibada abin da ya shafi harkar mu'amala na aure idan ba an sami nassi da aka sabawa ba al'adar mutane duk ta bambanta a ko'ina suna yin takar a halal sai idan an sami tsanantawa abin ya yi tsanani da yawa a ce malamai su nasiha a raguwanta wa samari amma ba asalin wannan abin ba ko ya shiga sadaki ko ya shiga cikin wani abu daban wannan tsari ne da shiga cikin wannan babin da bid'a ina fata mun fahimta yau da haka ba wani laifi ne cikin sa duk da na san malamai a baya an yi ta tsanani haka sosai a kansa wani ma ana cewa in yi irin wannan auren babu to ba dalili akan wannan wannan kuma yana cewa dan Allah malam ina neman addu'a daga gare ka akan wata bukata ta da nake nema a wajen Allah don hakika malam da kai da yan uwa musulmi nake neman addu'ar ku Allah ya taimaka wannan addu'a yake so muna roƙon Allah madaukaki ya biya masa bukatar ka da mu baki ɗaya wadda take ta alheri ce yawa duk abin da yake kuma na sharri Allah ya fitar shi daga zukatan mu da haka muna roƙon Allah madaukaki ya biya wannan bawan Allah bukatar ah, wannan kuma yana wata tambaya yace shin malam ya halatta a haɗa sunayen Allah kamar haka saboda sauƙaƙawa makaina kada in manta su ko hakan ma bid'a ne to sai yi wani misali ya sa b sai sa shi ne albasiru a al'awwalu n al-nafi'u d al-ghafaru s as-samad wai sai ka jera kamar sunayen Allah kenan duk sai ka sa musu wannan sai ka zai zama idan ka haddace waɗannan din kamar ka haddace sunayen Allah to wannan tsarin da mutum dan yanzu idan ka haddace wasu harufa ne da ka haddace kai ka tsara su ka haddace ba sunayen Allah ka haddace sai dai idan kana nufin ta eh, taimaka ma wajen sauƙin ka halarta sunayen to kila wannan zai iya zama a ce wato wata dariƙa ce da kafin da ita don ka ce suna Allah wannan kuma a talibin ilimi dabarun hadda ba a matsala a cikinsu don wasa'il ne ba su ne gayat ba ina faɗin mun yi magana akan wasa'il da gayat ko yau a nan sai iya zai iya shiga cikin wasa'il wanda ba laifi ba amma irin waɗannan abubuwa mun san mafi yawa mutane suna yin su sai kaga sun zama wani abu daban yau idan ya zo yi su wani wata lauha wata lauha wani Allah Allah haka zai ya zo kila ya ta yi a gidansu ila ka ko ta taso zai su tsammanin ko da layi layi ce ko makamancin wani ko wani hadimi ne da wani tsari da makamantan irin waɗannan abubuwa da ga dai a kiyaye irin waɗannan wannan kuma yana cewa shin malam gaskiya ne cewa a tsara rabu gida biyu mai kyau da mara kyau wannan mun amsa ko a lokacin karatu cewa duka a wasu malamai sun faɗa cewa ta kasu mai kyau da mara kyau amma wannan tafsiri din ba a gina shi akan dalili ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ne kullu bid'atin salat Allah ya samu dace suna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa